الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاستغفروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر ينذركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون بنجيتي يا أيها الذين آمنوا يا وطن لكي إيماني إذا قمتم إلى الصلاة إذا كنت تاسي زوا صلى فاغسلوا وجوهكم ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al-marafiq sannan kuma ku wanke hannayenku ila al wato zuwa gwiwar hannu lafazin al jam'i ne na kalmar al ko al-mirfaq ko kace mirfaq a mufradinsa ko kace marfiq ala wazni majlis duk yayi wa aydiyakum ila al-marafiqi ku wanke hannayenku har ya zuwa gwiwar hannu to a nan gurin an ce a wanke hannu zuwa gwiwar hannu abin tambaya a nan shine a wajen wanke hannu din za ka shigar da gwiwa ko ba za ka shigar da ita ba tunda an ce ila almarafiq wanda ila ɗaya daga cikin ma'anonin ta shine tusudul gaya idan an ce tusudul gaya kaga da zaran ka je daidai inda gaba take sai ka tsaya ma'ana ba za ka shigar da gaba ba kenan tunda lafazin ila abin da yake nuna wa kenan wa in kana zo usratin fa nazaratun ila za ka yi wa mutum jinkiri lokacin da yake cikin talauci da ya samu wadata za ka da yin jinkiri za ka ba ni kayana domin bayan ya riga ya samu ba za ka shiga cikin wani lokaci na wadatar ba kana ci gaba da jinkiri din kaga wannan sai nuna zaya ta jinkirin ne ila lafazin ila abin da yake nuna waje. to amma sibawai yake cewa shugaban masu nafawan basra yake cewa lafazin ila akan lura da abin da ya biyo bayansa abin da ya biyo bayan ila idza kana min nau'i ma qablahu fa innahu dakhilun fi al marfiq dinnan kin bangare ne daga cikin bangaren al aidi da Allah ce fagsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq al marfiq biwa bangare ne daga cikin bangaren hannu ko ba bangare ne daga cikin bangaren hannu ba ma'ana duk lafazin hannu ya shafi gwiwa din ya shafi kuma hannu gaba daya to tunda abin da yake bayan ila nau'i ne na abin da yake kafin ta to kenan zai shiga amma da inda nau'in sa daban-daban da ba zai shiga kamar yadda Allah ce wa in kana zo usratin fa nazaratun ila kaga ai maisara daban da wato abin da yake usra saboda haka daban-daban ne dan haka ma ba da ila la yadkhulu fi ma qablaha saboda ne nau'an ne mukhtalifa ne Allah sa kun fahimta wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawunan ku wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan kuma ku wanke kafafunku ila al-ka'bayn wato ainihin har ya zuwa ga idan sawu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wamsahu bi ru'usikum al-ba'u anan sun yi sabani a kanta hal hiya tufidu at-tabayyid aw hiya tufidu al-infaq waɗanda suka ce ba'un sun suke da suke fa'idantar da attabai abinda suke nufi da wannan magana suna nufin ko ina ka shafa a kan ka yayi ko mun kankantar inda ka shafa a kai cikin alwala yayi dan haka waɗansu daga cikin fakaha'u suka ce da mutum zai taɓa ruwa da kan ɗan yatsunsa ya shafi gaji ɗaya biyu uku na kansa zuwa abin da ya sama ya yi wajen shafar kai bai sai ya shafi kai gaba ɗayansa suka ce dan Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum abin nufi ku shafi wani bangare na kanku ba dukan kai gaba ɗaya ba saboda albawa nan gudun lissa ba iya wadanda suka ce la alba'u kuna dun insaq bawa nan gudun tana fa'idantar da al insaq abinda ake nufi lalle ne ku shafi duk abinda zai shafi sunan ar duk inda gashi ke fitowa cikin abin da zai ansa sunan ar-ra'su sai ka shafe shi sannan shafa ta yi idan mutum zai shafi rabin kansa bai shafi rabin ba bai yi ba haka in ya shafi sulusi ɗaya bisa uku shi ma bai yi ba dole sai ya shafi kai gaba ɗaya domin alba'u tufidul insan to wannan zancen ko shakka babu shi ne yafi karfi shi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke da shaida kai manzo Allah da ya shafa ya shafi kai gaba ɗaya wa arjulakum ila al-ka'bayn lafazin wa arjulakum ilal ka'abaini qira'a guda biyu ce akwai qira'an wa arjulukum ilal ka'abaini akwai kuma wa arjulakum ilal ka'abaini shine imam shadi ke cewa wa arjulukum bin nasbi amma ridan ala wato waɗanda suka karanta arjulakum ilal ka'abaini shine al-imam nafi da abdullahi bin amir nisjani da al-imam al-kisa'i da kuma hafs an asim ibn abu nusud al-kufi waɗannan sun so karanta wa arjulakum basiyatul qurra'i sun ce wa arjulikum ila al-ka'bayn to ko saka babu akwai bambanci yadda muka samu bambancin wasali za mu samu bambancin ma'ana sannan kuma hukunci ma zai canza wato canji uku za mu samu canjin wasali canjin ma'anar aya sannan canjin mai hukunci idan mun ɗauki wa arjulakum kaga mun yi na kenan ina fata an fahimta a nan gudun sai zanto ma'anar ta shine lafazin arjul ya zanto matufin ne akan alwujuh fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wa arjulakum ila alka'bayn sannan wamsa bi ru'usikum sai zanto akwai takadimar ta'sir ina fata mun fahimta tunda nasaba ce sai zanto me yi hukuncin kafa wankewa ko shafa wankewa tunda wa arjulakum ya zanto matufin ne ala fasilu wujuhakum kaga nasaba ce wa aidiyakum sai zan wa arjulakum ila al-ka'bayn mahal ina fata mun fahimta amma idan mun dauki kira'an wa arjulikum ila al to nan ne za mu samu rikici da haka sai waɗansu suka ce wannan ya nuna a ce kafa ta a cikin alwala shine shafar ta ake ba wanke ta ake aka ce menene dalilin ku suka ce kira'a ta tabbata mutawatira an karanta alqur'ani da cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al sai suka ce sai zanto arjuli ma'tufun ala maza ma'tufun ala ar-ru'us ar-ra's والرأس حكمه المسح وكذلك الرجلين حكمهما المسح ina fata an fahimta to wannan shine rikicin da zai haifar sai mu dauka cewa a hukuncin kafa a cikin alwala shine kafa ta ake ko wanke ta shafa ta ake idan mun da kiraruwa rujulikum in nan mun da kiraruwa rujulikum sai zanto wankewa ake to a guda biyu wanda ko sai mutawatira sai zanto kamar riwayar hadisi ce guda biyu wato kina akwai ta'arudi yanzu kamar ka samu cin karo da juna ne tsakanin wani hadisi da wani hadisi wata aya da wata aya a ganin ido sun ci karo da juna dole ka samu yadda za ka warware matsalar su dai idan ka zo wajen fassara ka zauna lafiya in ba haka ba ayoyi sun ci karo da juna kai ya ka yi da wacce za ka yi aiki wacce za ka jefar ba ɗaya ta wa, dole ka yi aiki to shi ne malaman suka ce abinda ake nufi cikin kira'an wa arzuli kum ilal ne wato ba wai an yi afafi ne ba a kan mafazin arra'as don ya zanto hukuncin arrijil ne hukuncin arra'as wato shafa ba haka ake nufi ba a'a lafazin arzuli ya samu nasaba ne lil mujawarati لأنه جاور المجرورة مجرور لأنه جاور المجرورة akwai lokacin da kalma takan samu wasalin kasa ba don komai ba don ta yi da kalmar da take da wasalin kasa din ba dai shi ne abin da ya kamata a yi mata ba ba dai shi ne haƙƙin da ya kamata a bata ba abin da hausa yake cewa zama da maɗaukin kanwa shi ne kawo farin kai to a nan gurin لأنها جاورت المجلس وتتاي تاي مقبتا تاي مقبتا da kalmar da take da jarra ita ma sai ta samu sai ta samu jarra ke ina fata an fahimta amma asalin ta ya kamata a ce ne wa arzulakum amma an ce wa arzulakum bi mujawarati ar-ru'us wa ruus ko majrur amma hukuncin su ba dai bane ba ina fata an fahimta ya rike kace ko wannan a cikin larabci ko babu masu rahawu su ko kafi ba dai qur'ani ya sauka da shi ba tunda qur'ani ya sauka da shi ai kenan amma akan nemi shaida ta nahawu wani lokaci ni ina. dan mutum ya sami natsuwa cewa hakan bai saba girama na larabci bai saba kaida ta larabci sananniya a wajen malami ba waɗansu sun yi inkarin kira'ar amma kira'a ce tabbatacciya ko kuma sun yi inkarin sun yi inkarin alkasru ko aljarru bil mujawarati amma kaida ce sananniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ce bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzun a kira'ar nasu shi kadai a wata kira'ar bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuzin ina fata mun fahimta idan mun qira'an mahfuzun ba mu da matsala sai na'at ne na wato qur'an mahfuzun idan mun mahfuzun ba mu da matsala sai na'at ne na wato qur'anun bal huwa qur'anun mahfuzun fi lauhi qur'anun majidun mahfuzun fi lauhi haka take na amma idan mun lauhin mahfuzin to menene abin tsarewa din qur'anin ne tsararre ko lauhin ne tsararre alqur'ani ne tsararre tunda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna idan fa huwa mahfuz nahnu hafizun wa huwa mahfuzun kina fata mun fahimta to an bal fi lauhin mahfuzin mahfuzin din nan daidai take da mahfuzun amma a nan gurin kusura fi hadhihi qira'ati lil mujawara لأنه جاور المجرورة عند لوح مجرور ne محفوظ ما سيزنتو مجرور بالمجاورة amma asalin hukuncin sa nas ne na majidun qur'anun majidun mahfuzun fi lawhin ina fata an kunta yursalu alaykum ashwazun min nar kaga narin ونحاس فلا تنتصران أقولكم يرسل عليكم جواب من نار ونحاس فلا تنتصران إذا كانت قراءة جواب من نار ونحاس فإذا نحاس معطوف لأكمل أكي جواب يرسل عليكم جواب من نار ويرسل عليكم نحاس فلا تنتصران كنا أما إذا كانت إسرائيل يرسل عليكم جواب من نار ونحاس فلا تنتصران نحاس إن سيدنا انتو منني كسر للمجاورة لأنه جاور النار والنار مجرور كما سيدنا انتو مجرور جواز من نار ونحاس لمجاورته للمجرور أنا فتاة فهمت وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وأن قراءة أربعة مسألة amma da shi kira alhamdu wake sa'i wa huwa rin'i min ka amsalil lu'lu'il maknun bil jard saboda ne suka ce yayi mujawara ne da abin da yake majrur bi akwabin kaga majrur ne bil ba wa abarika wa ka'asin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzafuna wa fakihatin dina bin bi akwab mimma yatasayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun sai zanto wa huwa rin'in للمجاورة مجرور ne بالمجاورة to saboda kaga baka da matsala nan duk amfanin wannan walwala shine saboda kar wani zo ya kafa ma hujja da kira'ar famsahu wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum yace hukuncin kafa ta fa. dan in a haka suka kafa in a ba sa wanke kafa cikin alwala fa kawai kuma daga cikin hujjojinsu wannan kira'ar shi yasa na tsawaita wajen taujihin ta da kawo misalai cikin alqur'ani wa imrul kace wa wa zallatuhatul lahni ma baina munbijin safifa shiwa'in aw qadirin mu'ajjali kaga safifa shiwa'in aw qadirin da sai ce aw qadiran domin qadiran din nan ma'tufun ala safifa wa safifa maf'ulun wa amiluhu ismul fa'il shine munbijin amma kaga sai ce وظل طهاة اللحم ما بين منبج صفيفة سواء أو كدير ليس أو كديرا أجلا وكذا بيت هذا زي كذي أو كدير مؤجل كذا صفيفة سواء أو كدير كدير سنتو مجرور بالمجاورة لأنه جاور سواء وسواء مجرور بالإضافة لأنه مضاف إليه يا فتو في لكل فتوى وبنجي تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين wa in kuntum junuban idan ku kun kasance wato ainihin kuna cikin janaba to kenan fattaharu to sai ku yi tsarki abinda ake nufi da tsarki anan, sai ku yi wanka wa in kuntum marda aw ala safari amma in kun kasance marasa lafiya ko kuna tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib ko ɗaya daga cikin ku je bayan gida aw lamasum nisaa ko kuma kuka yi jima'i da mata falam tajidu ma'an ku samu ruwan da za ku yi wanka ba fa mu sa'idan tayyiban to sai ku yi taimama da wuri wanda yake mai tsarki wuri kyakkyawa famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku tafi fuskokinku wa aydikum da kuma hannayenku minhu da wannan wurin ubangiji ta alaka ma yuridu Allah li ja'ala alaykum min harj ubangiji ta'ala baya san ya sanya muku kunci cikin addinin ku walakin yuridu li yutahhirakum ubangiji ta'ala yana so ne ya tsarkake ku wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun dan ya cika ni'imarsa a gare ku domin ku zanto masu godiya a gare shi kun je mun riga mun faɗa cewa ayar ta yi magana akan al'amura guda uku alwala da wankan janaba da taimama an fahimta ko cikin alwala ta fahimci waɗansu al'amura waɗansu al'amura ta yi kuma bata ambace su ba ta ambaci ta ambaci wanke fuska da wanke hannu zuwa zuwar hannu da shafa da wanke kafa wannan kawai ta faɗa ba ta yi maganar kurkurar baki da shafa ruwa da fyacewa ba wannan sai mutum ya koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba ta yi maganar niyya ba wannan sai mutum ya koma cikin hadisi inna wala ma'rud bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa sannan ba ta yi maganar shafan kunne ba shi ma ko dai mu ce sai mun koma cikin hadisi ko ko mu ce lokacin da aka ce wamsahu bi ru'usikum shafar kai ya shafi shafar kunne tunda maza Allah ya al ne min ar wato kunnuwa guda biyu bangare ne na kai abin niji yadda ake shafa kai haka ma kunne shafa shi ake ruwan da aka shafa kai da shi da wannan ragowar ruwan kuma ake shafa kunne ba sai an yi tajjidul ma'i ma ba kaga wannan shi na an fahimce shi a cikin nan gurin ma'ana duk abin da dai baka samu ba a nan gurin to ya zo cikin hadisi sai ka koma cikin hadisi dan ka kammala alwalarka haka abin da ya shafi wanka kawai to in kuntum junuban fatahar ku yi wanka amma da safiya za ku yi wankan ba wanda wankan da na ba a hakikanin sa abubuwa ne kamar haka abu na farko niyya abu na biyu yin tsarki ko da yake niyya ana yin ta ne daidai lokacin da za a yi tsarki tsarki din shine lokacin da mutum zai wanke gabansa a daidai lokacin mutum zai kulla niyya wannan shine abu na farko kuma niyyar nan a zuci kawai ake ba a farka ta baka daga nan gurin bayan mutum ya yi niyya lokacin da yake yin tsarki ya kammala tsarki to sai ya yi alwala irin alwalar da yake in zai sallah yadda dai ka san ake alwala in za a yi sallah haka za ka yi alwala babu abin da za ka rage sai wankin kafa da ka zo wajen wankin kafa sai ka kyale ba za ka wanke ba ka yi abu na biyu kenan daga nan sai ka tsoma ruwa sai ka tsoma hannunka cikin ruwa sai ka ɗago hannun haka sai ka murza kanka duk ka sassa ya tsinka cikin gashi ko ka sassa ya tsinka cikin gashi domin murza kanki daga nan gurin sai ki ɗebo ruwa ɗin sai ka zuba a kanka ko ka ɗebo ruwa ka zuba a kanka mutum zai ɗauko cikin tafin hannu guda ɗaya ne kaɗai ya sa a kai sai ya mummun da kansa ya tabbatar ko ina ya shiga sannan ya sake ɗebo na biyu ya zuba ya tabbatar ya shiga sannan ya ɗebo na uku ya zuba ya tabbatar ya shiga shi ke da ya riga ya gama wancan sai daga nan sai ya ɗebo ruwa sai ya zuba a dukkan jikinsa ya fara da tsagin dama sannan ɓangaren abu. ya tabbatar ko ina ruwa ya taɓa ba nan dai bane ya zanto ko ina ka tuɗa a'a ya zanto ko ina ruwa ya kai sawa'un ka tuɗa baka tuɗa ba ruwa ya kai dan tuɗawar ba wajibi ba to daga nan gurin idan ka wanke ko ina a jikin ka ba abin da ya rage ko kafafunka tsarin alwala sai ka zo ka sa wannan shi kenan ka riga ka gama wanka ko kin gama wanka idan wankan ba ne haka mutum zai in wankan biki ne haka zaki in wankan haila ne ma haka zaki bambancin su shine kawai wajen niyya wajen wankan ba mutum ya yi niyyar wankan ba wajen haila mutum ya mace ta yi niyyar haila in biki ne ta yi niyyar biki amma da sifar duk iri ɗaya ina fata an fahimta duk saboda haka wannan shine wanka a cikin nan gurin an ambace shi haru a jumlace amma can cikin hadisin shine aka yarwata ta magana makamancin abin da na faɗa wannan duk bayanin sa ya gabata a bare shi yasa bana na so in maimaita duk abin da na faɗa saboda duk wanda yake son ƙarin bayani sai koma ayar ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu cikin suratul nisa a bare in ba ku manta ba daga nan gurin famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai aka ce famsahu bi wato sai mamaki za ka shafi fuska za ka shafi hannu to wanne za ka fara shafa ubangiji ta ce fanta hobi bi wujuhi ku shafi fuskokin ku sannan sai ce ne wa ku ba hannayen amma kuma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da wani sahabi idan ka tashi yin taimama inna ma yafi ka an tafa'ala bi haka hakaza wa haka. ma'ana ya nuna masa ya fara shafar hannu sannan sai ya shafi fuska wancan hadisi an yi amfani da summa wato ka shafi hannunka summa mutahabiha waje sannan ka shafi fuskarka wato sai nuna summa su tudu karatu wa tarkib amma anan gurin wamsahu bilane famsahu bi wujudikum wa aydikum an yi amfani da alwawu wanda alwawu ta tadullu ala mutlaqil jam'i ta dullo ala tarkib wato dai idan mun buta wancan hadisi sai mutum ya fara shafar hannayensa a cikin taimama sannan sai ya shafi fuskarsa ina fata mun fahimta to a anan gurin sai wata matsala kuma idan an ce sai ka fara safar hannayenka sannan ka shafi fuskarka to shi kenan sai ka fara shafar fuska kafin ka shafa hannu alwala ta ta yi ta yi ko ba ta yi ba ta yi umar ka ta yi bisa ga zance inganci ta yi umar ka ta yi mustahabi ne ka fara hannun sannan fuska amma idan ka fara da fuska sannan hannu ta yi sannan idan mutum ya yi taimama zai iya yin farilla guda biyu ko farilla ɗaya kawai zai iya yin farilla ko goma ce da ita ina fata an ganta sannan za ka iya taimama daga gida ka samu masallacin sallah ko kuma dole sai ka zo masallaci sannan ka yi taimamar ka shiga sallah za ka iya taimamar ka daga gida ka masallaci sallah ina fata an ganta da su yin tayyama daga gida sun zo masallaci sallah duk wannan wato ayin ina daga cikin abubuwa waɗanda suke sahihai malamai sun yi magana a kan yan akwai wani abin da ya rage a cikin awa wanda ya kamata in kara fadakarwa a kai abu guda biyu ne kakan saboda kar mu tsaya a kanta ba ita kadai ce aya ba za mu ci gaba da sauran ayoyin kuma ba fikihu muke ba tafsiri muke ko ba haka ba abu na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu a nan gudun min din nan min ce biya ko ta musulmi kuma domin min tana zama ta biya. akwai kuma min da ghaya idan mun ce min ce ta biya, lokacin da mutum ya zo taimama dole sai hannunsa ya taɓa wurin da yake kasa ne sannan ya yi tuhuma inda zai samu dutse wanda babu kasa a kanta ya yi tuhuma ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba a bisa ga wannan zancen da yake min anan tusibu tabi'in masu wannan zancen suka ce taimama dole tana bukatar sai inda in ka dafa wurin da ka dafa ka yi taimamar to ya kasance wani abu ya makale a jikin hannunka na kasa ko kura sannan ka yi taimamar ka yi amma idan ka shafa dutse wanda yake ba komai a jikinsa ba kasa ba kura to ba sai ba ina fata mun fahimta amma kuma da suka ce min anan ba ta ba ibiya ba ce ba da ulgaya. idan mun ce min ce limti libtida'ul ghaya kaga babu mun ce tsakanin in shafi kasa da kuma in shafi dutse dutsen nan akwai kura a kanta ko yanzu yanzu nan aka yi ruwa ruwa ya wanke dukkan kura da ke kan dutsen nan ta ba ne ya ce ma kaga da ba abin da zan samu a jiki kawai dai na taɓa dutse amma abin da aka bautar da ni shi ne shine dutsen nan akan kasa yake na shafi shi na yake yamma shi kenan tayi ba nan lalle bane sai wani abu ya matsale a cikin hannuna na da ko kura kuma za mu ƙara fahimtar haka a cikin tuhuma wanda Allah ne idan ka dafa hannun ka idan ka dago hannun suke ne sai ka bushe hannun wannan yanzu ba kasar ake bukata ba kasar ake bukata da ba sai kuka ɗebo kasar ba ma gaba ɗaya amma ba ita ake bukata ba ina fata an kuma sannan kuma wani abu na karshe da zan tsaya a kanka wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn idan mun dauki kira bi ru'usikum wa arjul wa arjulikum kun ji abin da nake bi ru'usikum wa arjulakum kun ji abin da nake amma ko akwai su malamai da suke taujihi mai kyau daga cikin su naga akwai al-imam ibn kathir cewa qira'ar guda biyu wamsahu bi ru'usikum in ta nuna kafa za a shafa to ana nufin shafar kafa din lokacin da ka sa hukunci. na'am kira'ar wa aljulakum in ta nuna wanke kafa to ana nufin wanke kafa lokacin da babu hukki a kafar ka ji kira'ar guda biyu ta tabbatar da mai hukunci guda biyu ta tabbatar da hukuncin almasu wal da kome mai alghas ina fata mun to kaga wannan taujihi ne mai kyau ko saka ba kuma yana da goyon bayan hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam